masu saurare barka da war haka sashen hausa na studio kalangu ya so magabatar muku da sa tare da ni a rimi ga kanun labarin a yau ne wasu 'yan ta'adda suka kai wa garin asamaka hari da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da shida suka ji rauni za ku ji karin bayani a cikin labarin ministan kiwon lafiya ya haɗu da masu ruwa da tsaki kan kiwon lafiya na yamai cewar magatakardar kungiyar sinascom zai ba da damar taɓo matsaloli da dama akan abin da ya shafi kiwon lafiya a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman akan al'amarin kwari da ya ke ciwo al'ummar babban birnin yamaituwa a ƙwarya. jandarma ɗaya da 'yan sanda uku suka rasa rayukansu shida suka ji rauni sakamakon harin da 'yan ta'adda da suka zo cikin motoci suka kai wa garin asama kadun iyakar algeria a cewar shugaban da'irar alit 'yan ta'addan nan dai sun rasa motar su guda jami'an tsaron ƙasar Nijar na ci gaba da neman motar gudar na fana mayaldu lokacin da ya yi hira da usman umaru mun samu labarin cewa waɗansu mutane ɗauke da makamai sun kai ma jami'an mu hari a dun inda jandarmu da polisai ke zuwa suna tsaro suna ganin kai da kawo motoci don ka yadda labari ya zo muna wasu mota biyu ne suka kai musu hari sun ka buɗe musu wuta mun makara da mutum hudu wanda sun rasa rayukansu gendarma guda ya rasu polisiya uku su masu rasu kuma akwai mutum shida wanda sun ka samu rauni wanda sun ka kawo wannan harin mota su guda ta toye sun koma da mota guda an shiga neman su an kwarara da har yanzu dai ba mu samu takamaiman labari wani irin mutane ne ba kimanin sojoji 808 na kasar amerika aka turo kasar niger cewar shugaban kasar amerika joe biden a zaman taron majalisar su a cewar shafin yanar gizon yamai ele de jour a ranar 9 ga watan juni na shekarar 2021 a cewar majiyar gudanar da ayyukan leƙen asiri ne da kuma kula da ayyukan jirgin sama da kuma kawo nasu tallafi ga abokanan hulɗa na afirka da na turai da ke ƙoƙari kan yaƙi da ta'addanci cikin jihar musamman ma ta hanyar shawara karfin gwiwa da kuma kawo nasu goyon baya ga wa'annan jami'an tsaro abokanan hulɗarsu. A cikin wata sanarwarsa a ranar tara ga watan Juni, ofishin daraktan da ke kula da simogalkin kwayoyi okritis na kasar niger ya bayyana cewa dalilin bata suna ya kai karar wata kafar watsa labarai ta ƙasa da ƙasa ta tsarin duniya da ke yaƙi da kisan kai ta ƙasa da ƙasa da ake shiryawa wadda ake ce ma Initiative Mondial contre la Criminalité Transnationale Organisée. Wannan karar ta biyo bayan incin mai da martani da Okritis ta samu a ranar 28 ga watan Mayu na shekarar 2021 game da batutuwan kafar watsa labarun da ke rubutu kan shafi mai suna ranaku masu ban mamaki ga zirga-zirgar kwayoyin hashish a ƙasar niger wani bangaren ton goma sha bakwai bakwai na wiwi da aka kama a ranar biyu ga watan maris na shekarar 2021 a yamai an sace su an saida su ga masu fataucin da ke da hannu zumu-zumu a ciki. A jiya ne ministan kiwon lafiya Idi Iliyasu mai nasara ya haɗu da masu ruwa da tsaki a al'amarin kiwon lafiya na Yamai. An tattauna kan matsaloli da dama kamar karɓo marasa lafiya cikin gidajen asibitoci da rashin ma'aikatan kiwon lafiya. A cewar Ibrahim Musa magatakardar ƙungiyar ƙasa ta ma'aikatan kiwon lafiyar karkara Sinascom wannan haɗuwar wata dama ce na tsara abubuwa da dama a lokacin da ya hira da Rafikatu Zahir. Tare da tattaunawa da muke yanzu za mu kai ga samun mafuta da ba da damar samun cin moriyar kiwon lafiya mai inganci ga al'ummominmu. A ƙarshen wanga haɗuwar muke jiran samun shawarwari muna ganin kowane ne a cikinmu ya kamata ya ɗau alƙawullan cikawa ta fuskar da ta shafe shi. Tuni ma mu a matsayinmu na jami'an kiwon lafiya kuliyomin muna nan kai tsaye a shirye ga wuraren aikinmu. To amma muna fuskantar matsaloli har inda ya zanto ba za mu iya biyan dukkan bukatun kowa. kowa ba ku ɗau misali karamcin ma'aikata za ku je a cibiyar csc inda za ku tarar jami'i guda kacal da ke aiki dare da rana to a nan aiko ba za a yi jirin samun tarbe na gari ba lalle ana jira ga jami'in ya yi abin da zai iya akwai masu aiki ba albashi to gare su yaya ake son ganin wani ingantaccen aiki ba za a iya tarra su ba kowane sa'o'i wa'annan halayen insha Allah game da alƙawuran da za su fito daga wani babban taron al'umma za ta ci moriyar amfanin kiwon lafiya A ranar Talata shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ya halarci wani taron muhawara ta hanyar bidiyo babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan cutar kanjamau domin ragowar samun sabbi masu doke da cutar da kuma kashe-kashen mutane da take yi. Cewar rahoton yau na jaridar Sahel mai fitowa kowace safiya. Adadin masu cutar ya tashi kashi sifili da ɗigo hudu bisa ɗari kimanin mutane dubu ashirin da ɗaya da 330 suka kamu da cutar kuma aka ɗau nauyinsu a shekarar da ta gabata. A cewar shugaban ƙasa, ƙasar Nijar ta shiga cikin tsarin Onisida da ke yaƙi da duk wani nuna wariya ga masu ɗauke da cutar ƙanjamau kuma a ko'ina. karin ilimi kan yaƙi da ta'addanci kan abin da ya shafi kare incin bil-adam taken taron tattaunawar gungun ƙungiyoyin ƙasa da ke kula da kare hakkin bil'adam Rande Ash na ƙasashen mambobin G5 Sahel. bubakar amadu magatakardar wucin gadi na hukumar kasa da ke kula da kare hakkin bil'adam na kasar niger ya bayyana cewa zai bai wa mahalarta taron damar samun makamashi kan tsarin kare hakkin bil'adam a rahoton fanta shamsu Muradun da ake son cimma ta wannan zaman taron karawa juna sani na kwanaki biyu shine na samar da makaman aiki ga mambobin kungiyar kan dabarun da ya kamata aiwatar da su domin kare 'yancin ɗan adam. Idan buku sani ba yawancin waɗannan ƙasashe idan kuka ɗauki Mali, Nijar, Burkina Faso, Chadi suna fama da matsalar tsaro tun yau da 'yan shekaru da ke tattare da illolin keta hakkin ɗan adam, asarar rayuka da kuma asarar dukiyoyi, sace mutane, fyaɗe kuɗi da ɓata kalorin mutane da na gwamnati wannan keta hakkin ɗan adam ya tura hukumomin da aka ɗora ma nauyi na kariya da kuma bunƙasa 'yanci ɗan adam mai da hankali Makarantar sakandare na Kwaigwalo garin Babai jihar Doso na fuskantar rashin wasu malamai musamman ga ajojin masu jarabawa abun ya fi shafar bangaren karatun kimiyya a cewar mansur ahmadu magatakardar kungiyar ɗaliban na kwaigwalo a lokacin da ya hira da saidi abdu winditan Kudinmu ɗakunan karatu goma sha uku ne idan aka ɗauka daga ajin CZM zuwa terminal dukkan faɗin makarantar babban matsalar mu ita ce ta rashin malamai ɗakunan karatu goma sha uku ne malaman kimiyya guda ne tak mutum ya fara tun daga CZM har Turazium mutum baya karatun lissafi baya APC baya kuma SBT ajin Turazium ne duka ake ganin haka kwanakin baya mun kai kukanmu kujes har da suka ɗauka karatunmu ya ci gaba sun duba sun kai kai matsalar gaba an ce musu babu dama mun sake ganin junanmu an samu ɗaukar malami guda da ke kula da rabin azuzuwa domin baya iya ɗaukar duka kukanmu a samar mana da malamai babban matsalar mu da mu ɗalibai muke gani yara kuma za su halarci jarabar bapc to ya za su domin girka ingantacciyar tawaga wacce za ta wakilci Nijar ga gasar kan 2021 da kofin duniya Qatar 2022 tawagar kwallon kafa mai na Nijar ta buga wasa biyu na farko da gambi da aka cita da kwallo biyu na biyu tare da kongo da aka cita da kwallo daya cewar hasimo abdullahi dan jaridar wasannin motsa jiki da wa'annan rashin cin nasarar biyu ya kamata mena ta ɗauki kalubalen ta hanyar zaben 'yan wasa da ya dace lokacin da ya yi hira da hawa usman Lumena normalement doit Mena a gaskiya kamata ta buga wasa uku idan kocin ya kira 'yan wasa da dama domin shirya gasar tankaɗe na kofin duniya da za a yi a Qatar har ma kuma da kafa wata kungiyar 'yan wasa domin kamar buga gasar Kane 2023 abinda muka yi Allah wadai da shi a cikin kwamfalar gida 'yan wasa tara kaɗai ne ya ɗauka alhali ana yar samun fiye da goma sha biyar da suka goge da suka fi yawan 'yan wasan da ke bugawa a waje bai kamata ya bada yarda ba ga tsofaffi tsaffin 'yan wasa wani abu na daban kuma yana kiran 'yan wasan da ke wasa a ƙetare kuma baya sanya su akwai 'yan wasan da ba su buga wasa biyu ba alhali wannan bai da kyau gare mu aikin banza ne kamata yi a ɗauki 'yan wasan da ke bugawa a gida domin sanya su cikin ƙungiyar 'yan wasa ta ƙasa bayan horon za a yi raskunan wasannin uku ya ƙara ruɓanya ƙoƙari ɗaukar ra'ayin kowa idan yana so ya ci gaba. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Anya mai magidanta da dama na kukan shan kai da kwari ke yi musu. Wa'annan kwarin ba su jin magani a cewar Madugu Garba Dokta mai bincike a ofishin daraktan da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Ya bayyana cewa shigowar sabbin kayayyaki cikin kasuwanni ne ba zai ba da damar yaƙe su ba a wannan lokacin. A rahoton Muktar Hamadu. wannan kwarin da mun kai bincike mun ga iri biyu ne ke da kwai guda ya fito daga europe guda ya fito daga america ana tsammani kaya ne mun kai saye can sun zo cikin kayan da fara ba su ko ina in ba hospital national ko hospital lamode ko maternity gas amma yanzu sun baje cikin yamai ko ina kakane sun kai ko ina da ko ina in wani ya zo likita ya ga wanda bai da lahiya ya kawo mishi abinci cikin kwanonin ko cikin kyallen nan guda ko biyu suna likewa in an zo an dauki kwanoni ka maida gida wannan kwarin sa ka su shi yanzu sun ka baje ko ina cikin yame. Doktor, shin ko akwai kyakkyawar hanyar yaƙi da waɗannan kwari? kwarai ko akwai hanyoyin da za a dauka don a yi yaki da su hanya guda feshin magani wanda an yarda da shi kamar actelic kuma akwai wasu a litir guda yana kai jika talatin shi ya kamata duk kewayenka mutane sun sa saboda kai kadai kasa mutanen ba su sa ba in kayi wata hudu biyar suna dawowa saboda suna tashi da wajen makwabta suna zuwa gidanka in ana so a ci nasara ya kamata a yi tsari gidaje goma jere nan goma jere inda kowa da kowa yana yi a yi haka sannu sannu sannu hala a gama gari in an yi wannan ana ki nasara bisansu lallai in magani yana da shada akwai hanyar da za a dauka masu sauki kamar kan sai a dauke shi a sa cikin akwati domin wannan kwaruruka masu bata tuwa wannan sai ya sa suna taya bai kashe su yana sa su bar wurin in sun bar wurin sun yi sati uku ko wata guda in ka kara kuma kinan ba za su zuwa ba kuma wannan bai ma mutum lahani komi kuma bai da sada kamar in akwai guda guda da sun saura wannan sai a sa faifai haka sai ana bugan su guda guda bayan watanni ko shekaru ana yi samuwa ki nasara bisansu. Doktor, shin ko ana iya fuskantar matsaloli da suka shafi lahiya sanadiyar rayuwa tare da waɗannan kwari? wannan kwarin inda suke rayuwa kamar inda akwai sanyi inda akwai damshi can da suke zuwa su yi koi su fita daga can in sun zo in sun yi suke kabo da abinci in sun shiga cikin akwai cututtuka da suna yi su dauka su zo su sa cikin mutum ki bai sani ba sai ya samu cutar nan inda suke zamna akwai cututtuka da yawa wanda suna yi su dauka su ma mutane inda suke rayuwa bai da kyau kuma ba rasa cuta can. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce muku ma'asalam. Kai Isa, kai da wannan cutar korona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai ina iya fahimtar ka ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.